Assalamu alaikum jama'a. Kamar dai da na ga muku na ce muku akwai labari kashi na biyu da zana hauda muku mai zafi. Ka in fara dai kullun dai ku kumance ina ga muku kullun ku yi abone ku yi partage kuma da ƙarshe ku dongala. To jama'a ga labarin ga abin da ya faru. Ka a fara da kan ga muku ne samu muku ta tariyar baya har in so har lokacin ga har in kai hukuncin da baba cani ya doka. Allah kare shi. Sanin kowa ne dai taron nan da aka na Nations Union. Can ƙasar Amurka taron nan wanda aka yi wanda shugabanni na Afirka kowa ya tura ministry des affaires étrangères kin shi amma gani na Mali da na Burkina da na Guinea president kin ma fito ya magana kowane ya albarkacin bakin shi na Burkina ma ya ji ya shi ma eh eh mu namu da ya hana shi akai to me ya faru namu da yatta ministry des affaires étrangères kin mu Bukar Yawo Sangare da yatta can da ya je Nations Unies ashe su munafikai sun tura su kuma wai hasumi Hasumi Masudu ita France ta tura wai shine za ya zama wakilin mu a can taron da aka yi babban taron na Nations ne yanzu dai da suka ga abin ba yi gashi nan dai gaskiya ta zo shi Hasumin bai magana mu kuma namu shi da wanda ya shine na gaskiya wanda Baba Chani ya tura ya representant Niger A eh, Minister des Affaires étrangères aka hana shi magana aka hana shi magana suka kawo wata hujja ta ƙarya suka ce no wai wai eh, eh, me ake cewa wai Niger Ministry des Affaires étrangères bi suka zo akwai eh, akwai dan kote akwai me ake cewa Hasumi dan kote kuma ga yawo me ake cewa Sangare ya zo alhali munafikai ne ashe makaryata ne ai iska ne kulla kulla suka yi kulla kulla suka yi menene kulla kulla suka yi daga baya eh an fito an yi communique aka gai Ha aka ce me ake ce mishi ma secretary general des Nations Unies Anthony giton gutres a sunan shi dai wani kafiri ne dai sunan shi dai ba wani daɗi magare ba iya nan a shi ya kulla kulla gwami da macron aka hana namu magana aka hana namu ya hau bisa mambari shi ma ya bada ya bada albarkacin bakin shi bisa halin da muke ciki aka daddanne zance ba a so namu yayi magana tunda sun sa akwai zance bakin shi ba mutane bai ce komai ba kai bincike aka yi da aka yi bincike aka nuro ba mutane yau ya ɗauki wata katuwar decision jama'a wannan decision ta tada mutane hankali yace akwai wata coordinatrice ta loni ana ce mata louis oban ba mutane ya ba ta son dizar ya ce mata get out my house in kun ji an ce get out my house an gile ne kamar ki tattara ina ki ina ki mun baki son dizar ki bar ki bar kasan mu tunda dai ba kasar ki ce ba ba ta ki ce ba ba ta ki ce ba nan barin ta za ta yi baba ta ya ce su tattara tunda ya rumo munafikai ne makaryata ne mace amana ne haka ake son shugaban kasa kasa in taka ce aka hauda ta aka baka hakki sandan nan bugata tun da maka ka buga nan ne ake girmama ka in amma abu kayi shiru ba wa a girmama ka eh girma ga kai ke hauda maka kanka shi uwayen mu ma sun gawa ka girmama kanka in kana so a girmama ka to haka abin yake baba tani ya ce mata fa ku duba fa coordinators fa de l'union de loni loni organisation des nations unies wanda ake karanta mana école yau ita baba ya ce ya bata 72 ta tattara ina ta ina ta tabar kasa duk da munafukai ne munafukai ne don me munafukai ne gabon ba an yi kudeta ba gabon da na ta je eh shi ma putis suke ce masa kin da su kasu kullun suna fudu wani mai putis suke ce amma shi da ya je nasu an bar shi yayi magana amma mu nan ba a bar shi yayi magana ba saboda me ashe shi secretary king Anthony Guterres king da shi da Macron ashe tun munafukai ne ta abin da ke faruwa da mu cikin ƙasa ga mutanen nan suna da hannu to baba ya gane ya ce wannan iya shige ya ida ba wanda sa ya zo ya kaskatar da Niger ya ba ta son duzer wanda mace dai wagga mace dai da kuke gani tana ta wani zuru zuru kamar me ake cewa tun ka ganta ka san ba ta gaskiya to an ba ta an tattara ina ta ta tattara an yi magana wai sai su ce wani sun yanke mana wani ad ku da wani gudun ad kinku wani ad mu aka ce muku muna son ad kinku mi gare ku balle ku taimaka mana jama'a akwai wani abu wanda ya kamata yanzu 'yan Nijar ya kamata mu gane matsayin mu mu mutanen ga ko sun muna fishi na rantse da Allah sai sun dawo saboda me sai sun dawo abinda muke da kowa shi yake nema a duniya kowa shi yake nema a duniya bambancin kauye da birni wuta to mu muna da dutsen yin wuta ɗan iska mu muke da shi kun mu namu yawa gare shi iranium to duniya yanzu ba yiwa ka ce wai baka zama baka da iranium ya zaka alimantar central nuclear kinka France 56 central ne kai tukunya wuta S56 a dako ita ke ita ke sa kamar tattalin arzikin France iya taya su sun da turo kin nan sitiran kin nan mai aiki da wuta duk da Iranium kin mu ne yake aiki kenan mu kun gani dole sai sun dawo kenan mun sani da yanzu suna so kenan ya kamata mu hauda dokoki mutanen da kura ne fa ga tsoro ga ga tsoro ga ban tsoro ba abinda za su iya mana mu kuma yanzu muna da mutane eh muna da partenariya muna da mutane wanda kamar sun fi mutanen ga karfi wanda ba yiwa su ce wasu ka mana hari ko su yi wani atake mu ba yiwa in kaga yanzu wani abu ya zo ga Niger ina ga muku ɗan Niger ko kusan ya zo daga Allah amma sun yi kaɗan wani kafiri ko wani mushriki ko wani abu ya ce ka mana wani tashi hankali ƙarya ce ba abin da za su iya mawa ga ƙasa samu sai abin da fito wajen Allah tunin mutane su kwantar da hankalinsu to wanga bayani da baba cani yayi na ji daɗin shi kwarai sosai haka ake so sassan duzar ya bata yace ta tattara ina ta ina ta bar ƙasar ga get out my house yau an gale ma ne eh get out my house tattara ki bar ƙasar mu gari ba naki haka baba mata kuma tattara za ta yi haka ake in kana gwada kai sanyi gare ka mutanen ga iya shige za su ma to su sani ƙasa ta sake mu muna ma baba cani addu'a Allah kare shi da shi da mutanen shi gaba daya duk ga gwamnati Allah kare su tunda suna aiki wanda duniya ko ina firar ce ake ana mamaki wanga decision da Niger take doka kuma gashi nan abin ya iya ta tayya haka ake so mutane ne wanda sun zo kishin kasa suke aiki ne suka zo su mu kasa tarihi in kana son ka bar shi haka kake barin shi wanda har jiko jikokinka an an tuna sai an ce wani kaza shi yamma nijara ka ake ake barin tarihi ba a kafa tarihi da karfi da karfi da ƙarya da zalunci da danne ake mutane da tarihi wannan baya kafuwa tarihi da da da adalci ake kafa shi to jama'a ku ji labarin da nace muku eh, yanzu dai sai gobe ko su labarai na son haura muku to sai a hankali wallahi mara nake kun san kwanan gagarin ya sake mm, yanayi ne iya ta sake wanda ka gani daidai alhamdulillah za a ci to jama'a sai an jima Allah sauko ni kunci hankali a kasan Allah kare ku 'yan Niger a baki ɗaya ta inda kuke to masha Allah labaran yau dai kullun dai abinda dai nake ga muku kuma ce ku yi ne, ku yi partage ku kuma ce ku dangwala to jama'a sanin kowa ne dai da nasarun ga sun fara tayya mhm. gashi nan dai sun fara taya kowa gani a bidiyo suna tattara kansu sun kama hanya za su barin kasan wurin sai sun shiga cikin jirgi wurin su ko aka ce ta kasa za su taya gwamnati ma ta yi sanarwa ta ce a mutanen ga ka ƴan ƙasa kan wanda ya taɓa su ko kan wanda ya mu jefi motar su ko na abu a bari dai su bar ƙasan mu can su yi ida kuma haka akai to ba wannan ba ya kawo hankali na ya zo ya sa na zo na zauna na muku magana ɗazu wajen da safe wani babban ɗan society civil masani ne kowa san yakin da yake gwagwarmayar da yake bayan waranga yahudawan ga nasarin ga su bar mana ƙasa yayi wata publication bisa fashikin shi facebook kowa gani bon à savoir la force Barkhane en plus de s'installer gratuitement par le soin de Yusuf Mahamadou elle loue l'espace aux autres américains, italiens et allemands dans les autres pays où il y a des bases françaises. La France verse des sommes exorbitantes, des sommes exorbitantes aux États. Le Niger est un territoire conquis par la force d'occupation française. Yetche Issoufou doit être poursuivi pour haute trahison. Yetche la patrie ou la mort, nous vaincrons. Michael Zodi, j'ai publié Wanga Abayo. Jama'a, kusa an fassara muku yetche. Hu! Inna lillahi wa inna ilaihi. Ashe abin da ake gaskiya yace la lafasu barkan wagga dai barkan kinga da ta zo ai eh, kowa san barkan wa kawo ta ba sai mun gaya mutu ba ex president Muhammadu Yusuf shi kawo barkan mu wagga barkan ina maka santa yace la lafasu barkan da ta zo bancin ta zo ta zamna cikin garin mu banza ta yi zama eh ga ta nan gari na ta ne sai iya shegana ta so take yi eh yace bancin ta zo ta zamna to wagga force barkan ta France tana har ta samu dama tana ma sauran Louis tana ma America Italy da alman tana musu luwe kamar inda suke da bazubi suna zamne luwe ne ake musu france ke musu luwe a garin mu fa wannan inda suke sassamne france take musu luwe an ba su waje sun ɗauka sun zamna eh su ma su ci arziki tunda me ya kawo su menene suke yi menene suke ƙarya ce ko suke ta mana wanga mutane arziki ne ko suke kwasa sai alman su mine menene wannan bazozi wannan yaki ake ina ma yakin da ake balla ayi wani bazozi sun zo dai sun zazzamna ashe luwe ne suke haya ne suke kuma haya ga France ce ake zuba ma haya kasa mu fa tun da yace sai territoire conquis kamar ita France wanga gari namu ko kamar ta siye shi ne titir français gare ta sai iya shegin da ta ga a da fa ba a yanzu ba louis ne take tana ma America Italiya da Alman louis su ma su zo su zamna su ci arziki amma sai sun biya ta kuɗin haya eh a kasa mu fa yace louis ne take kuma tace yace la France verse de somme exorbitant in kaji a barikanci an ce ma de somme exorbitant to ba kananan kuɗi bane manyan manyan kuɗi ne wanda ba ma sefa ne an diba ero ne ake biya manyan manyan kuɗi ne ake zuba ma eta eta ko su wane ne su president ne wanda suke sama ake zuba ma yace isufu doit être poursuivi pour haute trahison yace isufu ex president isufu yace doit être poursuivi ya kamata a kai shi a kotu pour haute trahison kama ya ci amana kasa ya ci amana kasa ya ci amana kasa kuma yace la patrie ou la mort nous vaincrons ko menene dai har ta ƙasa ce dai kuma insha Allah sai an samu galaba da su bin ne kowa ke so ya tayi ba cikin fash cikin facebook na Michael Zodi babban dan society civil ne yadda wagga magana masu kishin ƙasa ne to jama'a ku diba ku gani dan Allah ku diba ku gani jama'a yau in kun nuro me shugaban ƙasa Baba Cani ya fito ya wata magana cikin maganar shi ya jawo hankalin mutane yace mutane kar su zama alkalai mutane kar su zama Eh, kasu zama kamar su ne alkalai fufake leja mutane su ɗauki harka jujjuma ga hannunsu su iko harkar su iko ne akwai alkalanci alkalai su kuma harkar su alkalanci ne inda kun san jama'a wai menene ke faruwa wagga ƙasa kowa ya sani yanzu 'yan ƙasa abin da suke jira hisabi wanda suka ci kuɗin ƙasa wanda suka kai mu wanga hali da muke ciki abin da ya sa ba a musu waran jijima da sauransu fufur su faransa kin gane to yau na saru suka tattara ina su ina su muka ga kamar babu kowa to yanzu farka hankalin fa karkatuwa za a yi sai an yi shari'a zunzurutun binciken nan da me ake cewa eh, coldef take yi commission de lutte contre la délinquance économique financière et fiscale kin nan take yi to sai an yi yanzu ƴan ƙasa shine ake shira yau an Allah ya gwada mana nasaru ba suka ce eh fende sai bar aka ba su ko in suka tattara ina su ina su suka man ƙasa to mutane su san fa zunzurutun jishimakin nan sai an yi shi sai an yi kunci, tunda suwa suka kai mu wanga hali su barkan kin ga suwa ya kawo su tunda da wagga barkan da kowa ga bidiyo suke farman su teroro su wa kawo su baba tani ya gai yace ba sani ba sabo kuma kowa gaskiyar shi ta fudda shi in kana da gaskiya ta fudda in baka da gaskiya ko sai an gurfanar da kai gaban kotu jijiman kin nan sai an yi shi insha Allah ta Allah ku ji ba ku gani ashe ita France zaman da take kowa mu gaskiya ne abin da mutane ke gai gari sai da shi akai mu kowa zamne ne muke mu bamu san cikin halin da muke ciki to yanzu yau gara na gaskiya ta fito wai wai wai kada Allah shi da garin mu world kuma wasu wasu ake zuba mu kuɗin haya su kuma suna lalla mu saura eh takin da Allah ku dibon ga al'amari to jama'a mun zo ƙarshen wanga shiri ku biyo ni sau da kafa kuma akwai labari da zana hauda muku shi ma mai zafi ne eh shi ma mai zafi ne wallahi baba cani ya tada baba cani ya tada haka ake son iko haka ake so shugaban kasa in an ma iya shege kakka yarda ka gwada izzaka ka gwada kai eh kasa wagga taka ce Allah na tare da kai ba abin da mutum isa maka sai abin da zo daga Allah kun mutanen ƙasa mu kun muna tare da kai kowa na ma addu'a ina samu muku labarin kun shi to sai an jima ina muku wa fata alheri Allah so kuma kunci hankali a waga ƙasa mu to wani wanda yake da mugun nufi ko mugun aniya a waga ƙasa mu Allah kai ba shi nasara to sai an jima